dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura gode na rage gashi yau shekara ɗaya amma na rage shi yau <laughs> ba kawai na rage ba ne don ina so a'a cigaban gaban fim ɗin labari na series da ake shi yasa suka ce so rage da allah suna bukata su ma sai da suka biya ni sai da nazibu asnani ke kashin kuɗi darakta mala aminu sai da ya nemi haka na ce kuma gaskiya sai an biya ni kamar yadda ka'ida ta yi an kuma biya ni a radu ga shi na rage ta dan nan ga wanne dai da ka bari Nazifi. ya riga ya cire sai dai a yi min haƙuri kuɗi dai ka fusanci. <laughs> Allah sabu sa dace